Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum zai gina gidaje dubu ashirin domin 'yan gudun hijira. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya bayyana sake gina wasu ƙauyuka guda uku domin sake tsugunar da 'yan gudun hijirar da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka raba su da muhallinsu. Fiye da mutane dubu ashirin ne Boko Haram da raba su da muhallinsu a jihar Borno da jihar Yobe da kuma Adamawa. Wanda wasu suke zaune a makwabtan ƙasashen Nijar da kamar da kuma Chadi. a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya ce tun a shekarar 2014 ne mayakan ƙungiyar boko haram ta raba wa'annan mutanen da muhallinsu zulum ya bayyana hakan ne lokacin da yake ganawa da kwamitin maido da 'yan gudun hijira da ke kasashen waje a abuja babban birnin kasar gwada zulu shine mataimakin kwamitin shugaban kasa na maido da 'yan gudun hijira kasar zuwa kasashen su tare da sauya tunanin mutanen da boko haram ta sako inda mataimakin shugaban kasa farfesa yami osibanjo ke zama shugaban kwamitin Gwamnan Jalin ya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da a baiwa kwamitin Naira biliyan sha biyar yayin da gwamnatin jihar Borno ke sake gina ƙauyuka uku domin tsugunar da 'yan gudun hijirar.